Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta gaskata gargaɗin da ofishin jakadancin Amurka da Birtaniya suka yi wa 'yan su mazauna Najeriya kan yiwuwar hare-haren 'yan ta'adda a Abuja. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi yadda 'yan Najeriya suka ɗauki sanarwar da muhimmanci saboda fitowarta daga ofishin jakadancin manyan ƙasashe ciki har da uwar goyon Najeriya wato Ingila. Mun bi diddigin dalilan da 'yan ƙasar ke yin wasarere da gargaɗin hukumar DSS, amma suke kafa-kafa tare da ba da muhimmanci ga gargaɗin Amurka da Birtaniya. Mun faro ne da jin ta bakin wani ɗan Najeriya mazaunin Abuja. Sunana Ali Shaibu daga Loko Goma a nan Abuja. Tabbas na samu wannan labari akan cewa za a kawo hari a nan cikin garin Abuja. Wannan kusan ya sa na hana ni kaina da iyalaina na ma nisan kiwo saboda gudun abin da ka iya kai komo. To amma abin da ya fi bani mamaki shine yadda na ga mutane sun ɗauki abin da mahimmanci. Kamar ni kaina a nan yadda na ga mutane ba ma ni ba har da makotana da muke zaune da su a nan. na ga sun ɗauki abin da mahimmanci kusan kowa yana zaune ya ƙiya motsi mai nisa saboda gudun wannan abu. To amma eh, me yasa me haka? To kasan mu 'yan Najeriya muna da wani tunani. A duk abu lokacin da aka ce mana ga wani abu ya zo daga wani ƙasa, wata ƙasa ko da ko ƙasa bata kai Najeriya girma ba, misali, mm. za ka ga mun fi ba abun mahimmanci muna ganin kamar mu abin da muke da shi bayi da mahimmanci yanzu da hukumar faraka ci kawai na dss ta ce za a kai wannan hari ba lallai ne kaga kowa ma ya mai da hankali a kai ba har kai cikin waɗanda ba su cika ɗaukan bayanan sirri na hukumar faranka ta Najeriya ba kana daga cikin wanda ba ku ɗaukan bayanansu da muhimmanci kwarai da gaske? Eto eh gaskiya ni ma ban fiye gaskata labaran da yake zuwa ba gaskiya daga wurinsu saboda kusan haka aka rene mu mu a ƙasar. Hmm. Duk abin da ya zo daga wurin mu mukan ɗauke shi ba shi da serious ko don saboda abubuwan da suka faru ne a baya saboda ba mu da aminci a tsakaninmu da gaskiya. Na'am, to amma kamar misali akwai lokutan bukukuwa na sallah da na kirsimeti lokacin da Yesus na cewa a zauna a gida, wato kai ma kana fita kenan kawai a ci da biki. Gaskiya ni ma ina fita a ci da biki. Na'am, to amma kuma yanzu tun da aka samu gwamnatin Amurka ta sa baki da kuma gwamnatin Birtaniya su ma wato ofisoshin jakadancinsu sun ce gashi gashi shine kai ma kawai ka buzuga ka ce to bari ka shafa kanka ruwa kenan. Mm, gaskiya tunda labarin ya har ya je ƙasan ƙetare kuma su na gida maimakon su su musa suka gazgata to kaga labarin ya zama da gaske kenan. Ali Shaibu kenan wani ɗan Najeriya da ya bayyana mana yadda ya kalli gargaɗin samun hare-hare a Abuja ta bakin ofishin jakadancin Amurka da Ingila. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma Tuning Radio. Har wa yau, Ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 sai Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe. Sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla, Ali Shaibu dai ba shi kaɗai yake da irin wannan hali na ƙin yarda da gargaɗin hukumomin tsaron Najeriya ba. Mun tattabi Abubakar ɗan tati Mahmud, wani mai sharhi kan harkokin tsaro da bayanan sirri a Najeriya. Ko me yasa 'yan Najeriya ke wofintar da gargaɗin tsaro idan daga hukumomin tsaron ƙasar kaɗai ya fito? Eh to na farko dai in ka duba a inda an ka ce a cikin ƙasa akwai jahilci, talauci da kuma karancin ilimi. To mm. abubuwan da yake jawowa kenan saboda mi in ka duba kasan mu babu kariya ga al'umma. In ka duba percentage na wa'anda ka aikin gwamnati ko na kamfanoni kalilan ne. Don hakan wannan talaucin rashin aiki da kuma karancin ilimi ya sa ko da an zo an ce akwai barakan tsaro eh, game da yadda ake kai are-are kamar yadda muka san department na america ta bayar a kwanan nan to abin da ke tura mutane shine wani suna dubin idan sun ta zanna gida wani sai ya hita wata sai ta hita sannan ta samu ta ciyar da yara ko kuma wani sannan ya samu ya ciyar da yara to a inda an ka zannan na ana ganin kamar yunwa zai kashe al'umma a family su da sauran abubuwan to ruwa ba ta tsamiya banza dai a namu karatun da mun kai da kuma kai asiri bisa ga matsalolin da ke tafiyar da al'ummar Najeriya wajen su da living below income so shi na yasa muke cewa a yi kariya ga al'umma a tabbatar da cewa an samu ayyuka a inda idan mutum ya san yana da kariya ko ya zanna ya san akwai abin da zai samu ciyar da iyalai rashin lahiya ya samu ya san yadda zai kariya so akwai dalilai da yawa wanda ke haifar da wannan wanda ba a banza ba ne so in ka duba matsalolin da da al'umma da sa ba su daukan wa'annan irin warnings din serious su ne wa'anda na shafa maka nan. To yanzu amma alal misali ko lokacin bikin sallah ko na kirsimeti haka zaka ga kamar hukumar tsaro ta farin kaya desa sun ce kar a je wurin wasanni kar kuma duk inda za a je ya zama mutane suna dan shiga taitayinsu amma sai kaga mutane sun yi kunnen uwar shegu da wannan a irin wannan kiraye-kiraye da ake har kaga mutane sun je sun fada cikin tasku kaga wannan ba magana ba ce ta maganar idan mutum bai fita ba ba zai samu abinci ba ko kuma wani abu makamancin wannan. To, ka san a yadda suke a Najeriya akwai bangarori yarurruka da yawa waɗanda baki ya riga yana jinin mu kamar yadda yanzu ka shiga bangarorin lagos ne a kuta ko kasashen inyamurai ka ce ranar kirsimeti ya yi ko kuma ga musulmai arewa maso yammaci ko kudanci a ce wai kada a je a yi bukukuna to wannan abubuwan suna jinin mu already to irin bisa ga aladun wadansu da kuma yadda muke muhimmanta bukunkuna a najeriya to shi ke haifar da wannan na ranaku sallah da kuma kirsimeti wanda ke sawa ko da an ce kada mu je wasu wurare ake zuwa saboda me shi average wani yare na najeriya an riga a shi cikin aladun gargajiya na wasanne na son bukunkuna da sauran abubuwa zan maka misali yanzu akwai certain cultural events wanda aka yi a najeriya kamar irin su argungu fishing festival gani festival na bargu da sauran bangarorin wanda duk inda wannan yarukan suke komin barakan tsaron da ake da shi ka dai san Niger a kwanan nan yan bindiga daɗi na daji duka to amma wannan gani festival daga wawa kanji amma ma'adga bangorin barke ka goma za ga mutane sun baro a kudanci sun baro garuruwan da suke aiki a spread nigeria su je su tabbatar da sun alaci wannan bikin saboda abun a samu a faɗa to wasu lokutan aladunmu suke sa muke define irin wannan warnings din da ma'aikatan laifin asiri suke cewa kada a je a ranakun ayyuka da sauran eh, na biki da sauran abubuwansu. Hmm. To yanzu a matsayinka na ƙwararren mai shari kan al'amuran tsaro, wani irin bayani za ka yi mutane su iya fahimta cewa eh da gaske ne duk lokacin da hukumar tsaro ta farin kaya ko hukumar leƙen asiri suka ce akwai yiwuwar a samu hare-hare mutane su yarda cewa eh da gaske ne zai iya yiwuwa a samu wannan. Eh, in ka duba musamman ita ma'aikatan leken asiri na kasar DSS, hmm. kwararru ne na wurin daukan labarai sira inda wa'ansu lokuta sukan bata kama shiga wurare har ma da matansu da mazajensu su shiga cikin mutanen da ke aikata wa'yan abubuwan su gano. Don haka suna da na'urori daga nan headquarters nasu na Abuja da ke aso Drive adda na state command da komai na'urorin da suke amfani da shi kuma irin horon da ake musu wa'yansu su ma Belarus aka kai su je su yi irin horo na leke a sai don haka kwararru ne kamar yadda ka ga CIA da FBI na Amerika to haka ita kanta DSS da NIA da CIDs namu na Najeriya suke don haka akwai irin kwarewa da kuma horon da an ka musu wanda mu al'umma ba mu su shiro shi yasa idan sun ka dauko wannan labarin siri sun ka ba mu shawarwari mu dinga aiki da su so kwararru ne wanda an ka horar da su kuma da amfani da na'urorin zamani a inda suke nan suna ganin abubuwan da ke tafiya dajujjuka da shauran bangarorin duniya. To a farko ka yi magana ka ce akwai jahilci da rashin sani, kana ganin cewa kenan akwai buƙatar kamar hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa wato National Orientation Agency su riƙa sa baki duk lokacin da hukumar farin kaya ko hukumar leƙen asiri ta ce akwai yiwuwar a samu hare-hare, akwai yiwuwar kenan ko akwai buƙatar su wannan hukuma ta wayar da kan al'umma su ma su shiga ciki su ƙara faɗakar da mutane a kai. Kwarai da gaske duk da cewa suna fama da rashin kuɗi saboda in ka duba daga lokacin baban gida da an kai mamsa daga baya an ka canja shi zuwa national orientation agency eh, kuɗin kare kuɗin wariyar da ake basu bai kai ya kawo ba kuma muna da local government wurin dari bakwai da saba'in da hudu don haka ya kamata sarakunan mu daga first class second class third class adda da gazai su zo su ma su taimaka saboda mi ita cin gaban kasa ba ga gwamnati kaɗai ba ne ga kowa ne shi yasa muke da sarakuna da kuma manya-manya a garuruwa to ya kamata adda community based uh, kungiyoyi a zuwa haɗa kai da ma'aikatan wayar da kai na kasa saboda ita kaɗai in mun ce su yi ba zai yiwu ba ita kanta 'yan sanda akwai bangaren da ake kira 'yan sanda gida-gida community policing a inda mai girma minista 'yan sanda mai gari dingiya ya faɗi kwanakin baya cewa an ware wurin biliyan goma sha uku da wani abu a kan tabbatar da cewa an samu nasarar 'yan sanda gida da gida wanda a turanci community policy initiative da national eh, ma'aikatan waya da kawunan mutane da sarakuna saboda mi muna da kungiya na sarakuna na Najeriya wanda ake kira Traditional Rulers Council of Nigeria. Don haka su masu taimaka ma gwamnati saboda an yi jin maganganun su na wurin wayar da kawunan mutane akan barakan tsaro. Shawaran da zan ba ma gwamnatin Najeriya shine a kokata a yi ma al'umma kariya, a kokata a tabbatar da samun aiki, a yaki jahil da kuma talauci saboda waɗansu abubuwan da ya sa ga 'yan kasa ba su damuwa da ko da an ba da shawarwari akan cewa za a kai yare are saboda talauci jahilci da sauran abubuwa to ya kamata ita ta sema jami'an tsaron duk da abubuwan da suke da shi zo a kara siyo musu na'urori na daukan labaran siri akwai lokacin bala Muhammad a nan birnin tarayya inda china ta ba da wurin biliyan saba'in a dalar amerika akan a sayo a sa cctv ko ina wanda ba mu san inda wannan kudaden sun shiga ba to su kansu gwamnoni na jihohi su kokata daga ward local government da komai a sayi irin su cctv da kuma na'urorin daukar labarai saboda idan sun ka taimaka ma jami'an tsaron to ga kasa za ta zama to a tsare a ta dajujjuka waɗanda 'yan bindiga daɗi da 'yan garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga daɗi na suke samu su sa kam kowa ya tsare kansa saboda mun san abubuwan da sun ka faru nyanya bomb blast mun san wa'annan an ka kai su banex a mutanen da a yau ba su a raye matansu sun zamanto widows yaransu kuma sun zamanto kamar ofan marayu da sauran abubuwan don haka 'yan najeriya musamman idan ma'aikatun daukan labaran sirri kamar su dss sun ka bamu wannan cautionary word mu dinga daukarsa saboda mi yaro ba zai so a ce ya rasa ubansa ba uba ba zai so a ce ya rasa yaransa ba miji ba zai so ya rasa matarsa ba mata ba za su so a ce ta rasa mijinta kuma kawunnai da sauran mutanen da ke famila don haka mu zo mu dena irin wa'annan gangancin idan an ka ce mana akwai atsari akwai irin are-are da ake so a kai ga bangarorin 'yan bindiga daɗi da kuma 'yan garkuwa da mutane da shauran abubuwan to mu dinga daukan wa'annan shawarwarin da mahimmanci saboda me idan kana zaune lafiya ya yi ma ka je ka ji wata rauni saboda mi a inda mun ka jifayin irin wannan kushanar musu mun ka tahi in wata ba mu fata wata bom ta je ta tasi ko kuma an sace mutane to mun san irin wahalolin da ake fuskanta. Abubakar ɗan tata Mahmud kenan wani masanin tsaro da alkinta bayanan sirri a Najeriya. To sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. ya Yanzu madadin abokan aiki na Halima Jumrau da editan shirin Sagir Kano Sale da kuma ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.